والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 26 ga watan Zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu shahadatul muktabi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu shahadatul muktabi babu shaidar mai laɓewa mutumin da wasu masu laifi suna yin laifi sai ya laɓe yana jin maganarsu amma ba ganin su yaya hukuncin shaidar da zai bayar ya ce na zuwa na ya ce an gane wani ko shi ya laɓe ne ya ga ana yin laifi idan mutum ya laɓe ya ga ana yin laifi shin zai iya ba da wannan shaida a laɓe ko da baya ganin mutanen in har yana jin muryar su kuma ya san muryar kowa ko yaya abin zai kasance na'am وأجابه qala wa kadhalika yuqalu bil kadhib al الفاجر sai amru bin hurai sai ya halatta shi cewa ya halatta wato shaida mutumin da yake labewa an gane yawa haka nan ya ce wa kadhalika yuqalu bil kadhib al fajir ya ce haka ake aikatawa ga makaryaci fajiri idan mutum makaryaci ne fajiri mai laifi sai ya zama to yana yin laifi a koye to yaya za a yi a kama shi da laifin eh? Ta wani hanya za a bi a kama wannan mutumin mai yin abu a koye ai kaga dole ne a laɓe ko a laɓe ya zama to ana sauraron abin da yake faɗa to kenan amr bin urais yana da mazhaba na cewa mai cewa ya halatta idan ana so a kama mai laifi ana iya labewa a ji duk abubuwan da yake faɗa sa'annan a zo a kama shi akan wannan laifi amma akwai malaman da ke ganin haka bai halatta ba na'am وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة wato imamu sha'abi da ibn sirin da ata da katada sun ce a samu shahadatu ji shaida ne kawai ji haka nan mutum ya zo ya ji an faɗi wata magana a gaban shi ko da bai ga mai magana ba inda ya san muryar shi wannan murya da ya ji shaida ne shi ba an fahimci wani ayi na'am wa kana al-hasan yaqulu lam yushiduni ala shay ya kasance al-hasan Allah ya basara ma yana cewa ba su shaidar da ni akan wani abu ba wa inni sami'tu kaza wa kaza amma na ji kaza da kaza kaga ba su kira ni shaida akan kaza ba amma na ji kuma sai ya ba da shaida akan abin da ya ji din na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سالم يا شيخ ناجي عبد الله بن عمر الله يقارى مزي يداينا شيوا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري أمان النخل manzon Allah sallallahu alaihi da Ubayyu bin Ka'ab sun tafi suka dumfaru wani iccen dabino allati fiha ibn Sayyad wanda wannan bawan Allah mai suna ibn Sayyad yana wajen hatta idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga wajen طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي بجذوع النخل sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama kare kansa yana kare kansa a kututturen dabino wa huwa yaqtilu ay yaqtilu wa huwa yaqtilu ay yasma'a min ibn sayyadi shay'an qabla an yara alhali yana labewa an gane yana tallabe saboda yana so ya ji daga ibn sayyad wani abu kafin ibn sayyad ya ga annabi shi wannan ibn sayyad din wani mutum ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka shi ne tujal saboda irin yadda Allah ya sanawa manzo Allah sifofin tujal sai manzo Allah ya ga wannan ibn sayyad din kamar yana da siffa irin da tujal sai ka sai zaman to manzo Allah ya sa mishi ido an gane ko duk da cewa karami ne a hankali ya fara girma sai annabi ya ga sifofin dujan tare da shi to sai annabi ya ringa labewa yana jin maganganunsa ko dai shi ne dujan din kun gane wannan ayi to wata rana shine annabi da ya ga ibn sayyad ya je ya zauna a wajen ishan dabino sai annabi ya zo ya lallabo da shi da ainihin wa da shi da ubayy bin ka'ab al-ansari suka zo suka labe a wajen kututturan ishan dabino suna so su ji maganan shi ibn sayyasin an gano wannan hayi kaga nan wajen manzon Allah ya labe kuma yana jin maganan wani wanda ake ganin kaman mai laifi ne saboda ana so a kama shi da wannan laifin an gane yanzu idan idan hukuma tana zargin wasu mutane da wasu laifuffuka tana iya tura musu yan leken asiri su zo su labe su ringa jin su kuma idan sun ji wannan maganganun sun san muryan kowa shin za su iya ba da shi a matsayin shaida idan kuma ya zama toma suna jin biryan kuma suna ganin mai maganan fa za su iya ba da shaida a kan shi to shi ne abin da ake so a tabbatar mana a nan wajen an gane ko wannan yana aiki ne ga mutanen da ake zargin su da wani laifi to za a iya ba da shaida irin wannan shaida na mutum ya ce na ji wane ya ce na. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة هذه ألوكة ابن صياد يا ɗanci shingida a kan shimfiɗansa a cikin wani katiba wanda a cikinta akwai ɗan laushi katiba ne wanda yana sama yana ƙasa yana ɗan wani sauti saboda laushin shi au zamzama yana ɗan wani ƙara mai laushi ne قرأت أم بن صياد النبي صلى الله عليه وسلم sai mahaifiyar ibn Sayyar. sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa yattaki bi jubu'in nakhl alhali yana kare kansa yana labewa a kututturen dabino ya so ibn Sayyar ya ganshi fa qalat li ibn Sayyar. sai ta ce wa ibn Sayyar. Hausa ai swab haza muhammad Ta ce ya kai swab sunan shiri. ya kai swab ga muhammad nan ga muhammad nan ya labe a wajen dabino فتناهى ابن صياد ابن صياد في تكار فتاوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من رزيرا صلى الله عليه وسلم في يجي لو تركته بين دا a ce تا قالي شي دا ياي بياني دا bayani تا قالي شي دا يا da دا bayyana da شي دجلي شي النبي ne shi annabi yana kallon shi kuma shi ne dujal amma kuma daga baya ya bayyana cewa ba ba shi ne dujal din ba an gane wannan ko na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم ما تر رفاعة القرظي تازو وجم منزل إيرا صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني تتكي تشيوا ناكسا شيء وجن رفاعة رضي الله عنه سيسكيني babat ta salati sai ya yi mun saki uku shi rifa'a din ya mata saki batti bi ma'ana ya mata saki uku shi saki uku da ya mata kalma daya ko kuma ya mata a hankali a hankali har ya suka uku shi abin da ake nufi a nan wajen فتزوجت عبد الرحمن ibn الزبير to a lokacin nan sai na auri Abdurrahman ibn Zabir innama ma'ahu mithlu hudbati thawb shi kuma abin da yake tare da shi misalin ke zana tufafi an gane tufafi irin dogon tufafin nan wato fitar kasa kashe irin abin da ke tare da shi wato misalin ke zan tufafi ne wato na kasa din nan irin kamar tufafi ne na kasa haka ke zan kaga bai da ƙarfi an gane tana maganan wato ba shi da ƙarfi wajen saduwa abinda ke tare da shi misalin Kezane zane na tufafi kenan baya iya biya wa mace bukatanta kun gane wannan aiki faƙola a turidina an tarji'i ila rifa sai an ga ce idan na fahimce ki na ga kaman kina so ki koma wajen mijinki na farko ne shin kina so ki koma ne zuwa ga rifa'a wannan miji ki na farko wanda ya sake ki saki uku la hatta tabuki usailatahu wa yabquka usailatak sai annabi ya ce ko kaɗan ba zai yi koma gare shi ba har sai kin ɗanɗani zumansa kamar yadda shi ma zai ɗanɗani zumanki kinaya ne an gane ko har sai kin ji daɗi da shi wannan kamar yadda shi ma zai ji daɗi da ki an gane wannan ko to amma ta ce shi kuma bai da ƙarfi wajen saduwa tunda bai da ƙarfi wajen saduwa yaya za a yi ta ɗanɗanin zumansa shi ma yaya za a yi ya zumanta kenan a nan wajen ko da ya take ta idan ya zamanto zai iya biyan bukatanta to babu dama ta koma wajen mijinta dole sai ya zamanto ya iya takanta inda ya iya shigar da gabansa cikin gabanta ya biya mata bukata ko da ma bai samu biya mata bukata yadda ya kamata ba ma dama dai ya shigar da shi magana ya kare an fahimci wannan ko to saboda haka dole sai ya sake ki ba ta tsakanin ce sai ya san ki a matsayin ki na ɗiyamaci sa'annan ki koma wajen mijinki na farko in kina son komawa wajen shi amma in bai take ki ba bai san ki a matsayin ɗiyamace ba babu dama ki koma wajen rifa'a an gane wannan ko وابو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص في الباب alhali abubakar yana zaune a wajensa an gane ku da kuma Khalid bin Sa'id bin al-As shi ma yana kofa yani Khalid bin Sa'id baya ganin matan yantaziru ay yuzana lau. yana jiran a bashi izini shi yana waje amma yana jin muryan yana jin muryan matan tana faɗin wani magana game da mijinta dama ya halatta idan mace ta auri namiji sai ya zama to akwai matsala ta tona mishi asiri don wannan tonan ziliri ne ya yanzu wannan magana da ta gaya ma annabi annabi ya riga ya san cewa wannan bawan Allah ga yadda yake sannan mutanen da suke nan a lokacin da suke wannan magana su ma sun ji wannan magana din to ya hukunci irin wannan wannan giba ne ai ya halatta kai giba da dan uwanka musulmi eh ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakaritumu shi dan kuna so ya ci naman dan uwan shi matacce kun ya mace wannan idan har mutum ba ya so ya ci naman ɗan uwan shi matacce to ba ya halatta da yi giba da ɗan uwan shi musulmi to ga shi wannan baiwa Allah ma aure ya haɗa su kuma aure wani irin alƙawari ne mai girma to yaya za a yi ta zo tana tona asirin mijinta a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam har ma a gaban sauran sahabbai suna ci me za mu ce akan wannan ya halatta me yasa ya halatta saboda maganar kai ƙara da neman fatawa a gane abin da ya shafi kai ƙara da neman fatawa irin wannan ya halatta domin zai iya yiwuwa ta ce ya sake ta ya ce ba zai sake ta ba ta bi wani hanya ka sake ni gaske ni gaskiya ba zan iya zama da kai a cikin wannan hali naka na rauni ba shi ko sai ya ta ita ko tana neman haƙƙinta za ka yi shiru ta cutu to saboda haka shi yasa dole sai ta je wajen manzo Allah kamar yadda mace take zuwa ta tona asirin kanta wajen likita ta ce ba ta da lafiya tana buƙatar likitan ya mata magani kuma abu ne wanda yake da alaka da tsaraici wani lokaci likita na miji masu ya ga tsaraicin kun gane ko to irin wannan gaba ɗaya da ke kawo shi maslaha idan ainihin bukata ko lalura ya kama lallai sai an yi wannan bayani babba yadda za a yi sai an yi wannan bayanin an gane ko saka kiba yana halatta idan akwai maslaha rajiha wannan ba a kiran wannan kiba ya zama nasiha an gane wannan ko kamar hadisin Abu Sufyan da muka karanta ran nago cewa inna Abu Sufyan rajulun shahi. ta kira mijinta ta ce lalle Abu Sufyan mutum ne marowaci baya bani abin da zai ishe ni da 'ya'yana sai abin da na dauka bai sani ba kaga nan wajen tayi yi giba da mijinta ko a lokacin da ta faɗi aibin abu sufiyan baya ne amma wannan ana kiran shi giba ne eh giba ne amma na halal giba ne wanda yake ya halatta ko kamar yadda malamin ka ce idan an tambaye ka halin wani mutum yana neman wata yarinya dan Allah akwai wani bawan Allah ɗalibi ne a wannan majalisi yana neman wata yarinya ɗar mu dan Allah ya wannan bawan Allah ya yaƙi da shi yaya manhajin shi yaya kuma ɗabi'an shi a na wajen gaskiya yana da aƙida mai kyau amma kuma wajen ɗabi'a gaskiya yana da kaushin ɗabi'a ya auri mata wajen guda hudu dukkan su gaba ɗaya yana musu dukkan tsiya ne ya kore su irin wannan kaga in ka faɗa ka faɗa irin shi a nan wajen ya halatta a rufa mai asiri da kuwa faɗa bai shiga cikin waman satara musulman satara hulawar bai duniya wal akhira ba wanda ya rufa wa musulmi asiri Allah zai rufa mai asiri duniya da lahira za ka rufa mai? kaga a nan wajen ba a rufawa za ka faɗi gaskiyan abin da ka sani ne tsakani da Allah gaskiya ne yana duka mata ni ma shaida ne kuma jona su so laka abin da wannan mata ta aikata ba giba bane na haram ta yi shi ne don ta kwaci yancinta baka ya halatta an gane ko to shine sai an ce abubakar yana zaune a wajensa a wajen wa a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma khalid bin sa'id ibn al-as yana koba bai gama matan ba amma ya ji muryarta yantaziru an yi uzana la yana jiran me yana jiran a bashi izini ya shigo a gane yana waje yana jiran izini sai ya ji mace ta daga murya faqala ya abubakar ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم سنك تشوى يا أبا بكر شن باكا باكا جو وانا ماتا abinda take bayyanar da shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ai wannan magana rashin kunya ne take yi a gaban manzo Allah me yasa wannan mata tana rashin kunya a gaban manzo ba gani a ga irin wannan abin yana faruwa me yasa ku kyale wani yana mala rashin kunya Sun zai irin wannan da yana faruwa wani bawan Allah ya zo gaban ku yana ba rashin kunya kun kyale shi alhali ko tambaya yake yi to tambaya wani lokaci bai gane ba ne misali to su laka tambaya yake bai gane ba yana son bayani ita wannan mata idan ba ta fito da abin ɓaro-ɓaro ba tana ganin fa ila za a shiga haƙƙinta za ta cutu ko magana ta yi ba ta fito ɓaro-ɓaro ba ne kina ya kai ko me ta ce ta ce ya rasu da Lakuntu inda rifa'a fa dalakani fa abatta dalaki fa tazawwajtu abdurrahman bin zabir inda ma ma'ahu masu sau. Ta ce ainihin miji na rifa'a ya sake ni kuma ya sake ni saki uku yanzu sai na auri abdurrahman bin zabir shi ma abdurrahman din nan tare da shi akwai misalin kezan tufafi tare da shi akwai misalin kezan tufafi kamar wato yana da gaban shi kamar lagoni bai da ƙarfi an gano wannan ko to annabi nan take annabi ya fahimci abin suke ke nufi ba wai ta fito ɓaro-ɓaro ta yi ba zama ne yi. ta saka ya to in ba ta yaka da ya za ta yi in kai ne aka tambaya to wani irin magana za ta faɗa don annabi ya fahimta eh? kaga ta yi iya ƙoƙari wajen sakayawa shi goma manzan Allah da yake mai basira ne har ma ya gane abin da ke nufi na take to in haka ne in kina ganin ba za ki iya zama da shi a haka ba to kina so ki koma wajen mijinki ne yace la hatta ta zuki usailata yace ko kadan sai kin ɗanɗani dan zuman sa shi wannan shi Abdurrahman din wa yazuka usailataki shi ma ya ɗanɗani dan dan zuman ki sa'annan ki iya komawa zuwa ga mijinki din nan na farko na'am an gane wannan ko to anan wajen bai wajen jilala anan wajen shedan mutumin da yake allabe wane ne allabe a lokacin nan halibin Sa'id yana allabe kuma yana jin wannan magana an gane ko kuma ya ji maganar matan to irin wannan shedan ana amsan shi yace ina waje na ji muryar matan tana magana ko dole ne sai mutum ya ga mutumin in kana jin murya sai ka gan shi ko kuma idan ka san shi sai kuma ka ji muryan za ka iya ba da shaida malamai sun yi sabani kan wannan amma abin da ya fi tabbata shi ne za a ba da shaida akan haka an gane wani ko in dai mutum yana ganin mutum kuma ya san mutumin ko kuma ya ji muryan mutumin kuma ya san shi zai iya ba da shaida insha Allah an gane ko duk da matsala ne wanda yake khilafiya bainal ulama eh na'am babun idza shahida shahidun aw shuhudun bi shay'in babi idan mai shaida guda ɗaya ko shaidu da yawa suka ba da shaida da wani abu A وقال آخرون yi hukamu da يمكم man من Waƙala a آخرون ma'alin na بذلك sai wasu suka ce ku ba mu san haka ba an gani wasu suka ce sun sani wasu suka ce ba mu sani ba sani ba mu sani yi hukamu bi qawli man shahida za a yi hukunci da maganan wanda ya ce ya sani wanda ya shaida an gane za a yi hukunci da wanda ya shaida ne wanda ya ce ni a gaba na abin ya faru shi wannan ya ce ba haka ba ne ba mu san haka ba wannan kuma ya ce ya sani da wani za a ɗauka shi wanda ya ce bai sani ba ya tsaya kan asali shi wanda ya ce ya sani ya samu wani ƙarin ilimi abinda wancan bai sani da shi ya sani yanzu tun da dukkan su gaba ɗaya adilai ne sai mu ɗauki magana wanda ya ce ya sani eh وقال قال الهميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة إمام الهميدي يا شيخ wannan kamar yadda Bilal ya ba da labari ne cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Ka'aba wa qala al-fadl lam yusalli shi kuma fadl bin Abbas ya ce annabi bai ba a shi wanda ya ce a annabi bai sallah ba fa qala nasu bi shahadati bilal sai mutane suka yi riko da shaidan bilal saboda wata ka'ida ta usulul fiqi innal musbita muqaddamun ala an-nas innal musbit muqaddamun ala an-nas mutumin da ya tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda ya kore shin ana bin wani bashi kace ba abin bin shi bashi shin wanda ya ce a ana bin shi bashi to gina kai da kace ba abin shi bashi kai baka sani bane wannan yana da wani ilimin da baka da shi fa sai mu gabatar da ilimin wanda ya ce ana bin shi bashi akan wanda ya ce ba abin bashi an gane innal musbi muqaddamun ala nafi an gane ko wannan ittifaqi ne na malaman usul fiqi yawa sai wasu yan kadan wanda ba a rasawa saboda haka sai mutane suka yi riko da shaidan bilal saboda bilal musbit ne bilal ya ce annabi ya yi sallah a cikin ka'aba shi kuma fadl bin abbas bai gani ba sai ce annabi bai yi sallah a ka'aba ba to maganganu guda biyu masu karo da juna wanda za mu ɗauka za mu ce ko wanda ya yi daidai za mu ɗauki wanda ya tabbatar da an nama abu ziyarar ilimi tare da shi akwai wani ƙarin ilimi wanda wancan ba shi da shi na'am كذلك إن شهد الشهيدان أن fulanin al'a fulanin haka nan alfu dirham idan shaidu guda biyu sai sheda shaida cewa wane yana bin wane dinari dubu eh? wane yana bin wane dinari dubu aka samu shaidu biyu sai sheda shaida wa shahida al-qurani bi alfin kuma wasu biyu daban suka ce dubu ɗaya ɗari biyar ake bi ba dubu ba yi kuɗa bi ziyara za a yi hukunci da wannan ƙarin a an wannan ko duk sun yi ittifaki gaba ɗaya ana bin dubu sai dai suna sabani akan dari biyar to wannan dari biyar wani ƙarin ilimi ne saka za a yi hukunci da wanda ya ce dole dari biyar ne domin yana da wani ƙarin ilimi akan wayancan kamar wayancan sun kamar a ɗauka yanzu dubu dari biyar ɗin sun kore shi kamar sun ce babu dubu dari biyar wannan kuma ya ce akwai dubu dari biyar sai a ce mai da wata ƙa'idar ra'ayi يا ƙa'idar ta ji inda musbit mukaddamun ala nafi saka da wannan zamu zamu dauki shaidan wanda yace 1500 ne mu kyala wanda yace 1000 ne eh حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا آه، عمر بن سعيد بن أبي حسين نعم قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنكر أودك عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز للشيء أو رديا نون باوان الله أنا كنا إيهاب بن عزيز رضي الله عنه فأتته امرأة sai wata mata ta kawo ziyara bayan sun yi aure ba sun yi aure sun ji daɗin aure aure na soyayya suka kuma suna zaune lafiya hankalinsu a kwance suna cikin zaune lafiya sai wata baiwa Allah ta kai ziyara gidan fa a a قد أرضعت عقبة والتي تزوج أشياء dama ku ne masu auren dama na ji labari an ce kin yi aure ai ba san ba san shi ka aura ba ai na shayar da ukuba da kuma wannan matar da ka aura an gane ko da kai da matarka da kai da amarya ka na shayar da ku saka babu aure gare ku eh ya zaka amarya ce kana ji da ita kana jin daɗi kuma ga shi kudin ɗan daɗe kuna ɗan auren ku kuna cikin kwanciyar hankali kuma auren na tafiya yadda ya kamata sai ga wata tsohuwa ta kawo ziyara ta zo ganin amarya da an buta kai musu ziyara ta samu da albarka ce ah ɗan waɗannan guda biyu da suka yi aure duk na shayar da su kenan su biyu gaba ɗaya ƴan uwa ne na shayarwa tunda ƴan uwa ne ba aure da su. to yanzu yaya za a yi na'am fa qala laha uqbatu ma a'lamu annaki arda'ti hankalin ya tashi sai ba ya ce ni siya a iya sani na ni ba san ki shayar da siya. Wala gaskiya wala akhbartini kuma ke baki bani labari kin ba ki shayar da ni ba sai yanzu فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم تنان تاكي سي أيكا زوا إيالان أبي إيهاب واتو سركاسا كنبو sai ya aika zuwa ga sirkansa yana tambayan su wai da gaske dattijo haka za ta shayar da mu faqalu ma alimna arba'at sahibatana mu ba mu san cewa ta shayar da ƴan ba gaskiya ba mu sani ba bata ba mu labari ta shayar ba ko mu san ta shayar da ita ba in ji su iyayen yarinyar kenan فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله to saboda ya cire shakka sai ya hau abun hawa zuwa ga manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam sai je tambayi annabi ya gaskiya al'amarin wato abin da yake tambaya annabi fatawa yake tambayar shi da manzan Allah bai san gaibi ba ko babu yadda zai manzan Allah ya san an shayar da su ko ba a shayar da su ba yanzu tambayar da yake ya rasulullah idan irin wannan abin ya faru aka samu wata mata ta rushe ta shayar da ku ko matar nan wato ba kama ta da bugun hali ba mutum ya kirki shi ce ta shayar da mu kuma mace ɗaya ce kawai ana karɓar shaidar mace ɗaya wajen shayarwa ko ba a karɓa ko sun zama sai sun zama masu yawa to shi ne ya hau abin hawa zuwa madina ya je neman fatawa sai ya tambi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba wa qad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya za a yi tunda ta faɗa yaya za a yi ta faɗa ففارقها ونكهت زوجا غيره shikenan sai shi kuma ya rabu da ita sai ya auri wata mata wanda ba ita ba an gane wannan ayi kaga in wani ne ma zai ce kawai abin manta da ita an gane to amma mutane ne masu tsoron Allah masu son su gamu da Allah lami lafiya ku shi ne dalilin da ya sanya saboda ya kwanta makashi da hankali da ya tambayi annabi annabi to shikenan tunda har ta faɗa babu abinda muka iya sai ya raba auren kawai haka ya dage ya rabu da ita yana son tana son shi ka gane wajen an karɓi shaidan wa shaidan mutum ɗaya akan shayarwa ashe ya halitta an gane wannan ai eh bai da ne sun samu tarbiyya na musamman wajen manzo sallallahu alaihi wasallam <laughs> zai ce ba ƙarya kake yi ce tunda ba wani shaida wallahi ƙarya shi kawai kin zo kawai ne da zaki da irin gulman ku da tsofaffi za kuma wani aure aure ma ce tsofaffi suna raba mutane aure Allah ya sauke sai ta auri sai ta aure wani miji wanda ba shi ba ta ta auri wani an gane ku eh. babu shuhada il babu shaidu adilai samun shaidu adilai wa ƙaunin lahi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa wa ashidu zawai adilin minku ku shaidar da ma'abotan adalci daga cikinku Ma'abotan adalci guda biyu daga cikinku kafa shaida kenan idan mutum zai kafa shaida ana so ya kafa shaida da adilai guda biyu akan saki ko iza wa iza fa iza ma wa iza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah kaga she idan mutum zai dawo da matar shi an ce idan sun sun kare ajalin su ku rike su kamar yadda shari'a ya tsara ko kuma ku rabu da su yadda shari'a ya tsara amma in za ku rabu da su din wa ashidu zawai adalin minkum ku shaidar da ma'abota adalci daga cikinku kenan in aka samu shaidu guda biyu waɗanda ba adilai ba ba za a yadda da wannan shaida din ba ana son shaidu guda biyu adilai ne to shin wayannan shaidu da muka ba shin da gaske adilan ne da gaske wayannan shaidu guda biyu adilan ne za mu iya rantsuwa mu ce wallahi adilai ne ko kuma mun yi amfani da zahirin abin da ya bayyana gare mu ne don za mu iya ganin mutum mu shi adili amma ƙarƙashin ƙasa ba fa adili ba ne shi na ba gano gane wannan amma shari'a ta ce mai amfani da abin da kira galabatu zuwan garin jayen zato haka za a hasibu a gane wallahu hasibu wallahu zaki alalai ahada ga zahirin abin da ya bayyana gare mu adili ne shi amma ba mu san abin da yake boye ba dama an ce mas'ala na fikihu ana aiki ne da abin da ya shafi azzannun rajin ba wai lallai sai an samu yaƙini ba akwai wata ƙa'ida wai in za ta azzara yaƙini yuswaru ila zannin rajin idan yaƙini ya gagara sai a koma zuwa ga rinjayen zato kuna da wannan aiki mafi yawan matsala na fiƙiyu zannin rajin wato matsala kaɗan ne a cikin fiƙiyu yaƙini kuma yanzu mai kiran sallah da muke aiki da kiran sallah shi muna tabbas in ya kira sallah lokacin yayi wani kawai muna zuwa da mun kira sallah kawai sai mu zo masallaci mu sallah a ga mun yi aiki ne da galabatul zuwa an gano wannan to akwai ire-iren wayannan matsayin da yawa wanda wanda malamai ke ba da fatawa da galabatul zuwa daga shi akwai shedu shedu din nan zahirin zamu ga mutanen kirki ba ba wani mai sheda da zahiri mutumin kirki ne amma ba karkashin ta mutum banza ne ba wai adalin bane amma tunda dai abin da ya bayyana ne kuma shari'a ta ce mai aiki da zahiri in ya ba da shaida za a yi aiki da wannan shaida ɗin shi za ka ce ku shaidar da ma'abota adalci daga cikin ku su biyu an gane ku haɗa sallah da muke muna tunanin gina za a iya yin ruwa duk galaba su zuwan duk gaba ɗaya sannan yadda muke jam'in su mu ɗauko wannan hadisi da wannan mu ɗauko mu yanke hukunci akan shi shi ma galaba su zan an gane yawwa wa mimman tarbawna min ash-shuhada da kuma wa'anda kuka yarda daga cikin shedu kaga mimman tarzauna min ash-shuhada an tabilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra kaga shedu ana so mu shaidar da wanda muka yarda da su in ba mu yarda da mutum ba ba shikenan an gane wannan to abin da ya shafi ilimin hadisi ba shi ilimin hadisi za mu iya yadda da tasihin malamin da muka yadda da adalcinsa da kuma iliminsa malami ne muhaddis mun gamsu da ilimin shi ko mun gamsu da tsoron allan shi da zahiri in ya inganta hadisi za mu yadda? za mu yadda amma idan ya zama to ba mu gamsu da tsoron allan shi ba muna ganin yana da ɗan cuwa ba mutumin kirki ba ne zai iya rashin yin adalci ila hadisin nan mun kaɗi ne ko hadisin shadidu na abu amma sai ya zo ya ce hadisin zai yi jin injibari sai ɗauko wani hadisi ce hasali da gani. gari idan mun gama mu yadda da shi ba in ya inganta hadisi ba za mu yadda ba na'am حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري نعم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عبد الله بن عتبة يا شيخ ناجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينا شيوه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للي متاني سنكسن شيء أنا كاما سد وحي أزامن منذ صلى الله عليه وسلم أنا da zarar mutum ya yi laifi yana koyewa in ya ɓoye wa mutane ba zai ɓoye wa Allah ba an gane ko yana ɓoye ta tastafuna minan nasu. Ya yastafuna minan nas wala yastafuna minan la wa huwa yi iz yubayyituna ma la yarda ƙaun an lura yi to wani zai za zaka iya ɓoye wa mutane amma ba za ka iya ɓoye ma Allah ba da haka mutane sun kasance zamanin manzan Allah sun sun aikata laifi ana kama su da wahayi sai Allah ya saukar da wahayi a tona musu asiri kamar yadda aka tona asiri ga irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da ire-iren su ko wa innal wahya qad inqata kuma lalle wahayi ya yanke ba yanzu wahayi ya yanke a gani kaga wannan zahirin hadisin yayi raddi ga sufaye masu cewa har yanzu ana yin wahayi yayi raddi ga 'yan Ahmadiyya masu cewa akwai manzanni a yanzu yan ahmadiyya suna cewa har yanzu akwai manzanni wanda Allah ke ma wahayi kamar yadda aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya yarda cewa a yanzu ana yin wahayi ana saukar da wahayi na hukunce-hukuncen addini ga wani mutum to ya mayar da wanda aka saukar musu da wahayi na hukunce-hukuncen annabawa kuma annabi ya ce la nabi ba ji babu annabi bayana saka duk mutumin da ya ce bayan annabi ya rasu an bashi wani salati an bashi kaza duk wanda ya karanta zai samu lada kaza ladan annabawa saba'in kullum kalban lagun risala dukan su gaba ɗaya sun isar da saƙo sai mu ce wannan ya saba mu wannan magana na umar dan khattab radiyallahu an lalle mutane sun kasance ana kama su da wahayi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam lalle yanzu fa wahayi ya yanke wa innal wahaya kadai kada wahayi wanda za a saukar da hukunce hukunce na haram da halal ya riga ya yanke وإنما نعقبكم العان بما ظهر لنا من عملكم kawai muna kama ku ne yanzu da abin da ya bayyana gare mu na ayyukan kawai muna kama ku ne da zahirin abin da ya bayyana alƙali yana hukunci da menene zahiri kun gane idan misalin alƙali mace ta kai ƙaran mijinta cewa mijinta baya ciyar da ita sai mijin ya ce a zo a je gida sai aka zo gida aka ga doya nan ga dankali ga shinkafa ga indomi ga taliya ga komai ga shi nan ya buɗe firij ga nama ta ina? ta ce wallahi talla baya ce to amma ga abinci da kinci baya ce da ke alƙali ya tura shi da suka tabbatar daga abinci to alƙali zai yi aiki da zahirin abin da ya bayyana ne alƙali zai ce kawai tafiya na ce da ke ƙarya ciki ba na son ƙara jin wannan magana a gani to kuma zai iya yi wafa da gaske ko baya ciyarwa irin wani kila irin mazajen nan ne wanda sun ƙware wajen kisa da ainihin abin nan wato yaudara a gani tana kai ƙaran shi ya sauri ya aka aka jaka siyo nama da komai za ka cika firiji akwai mutumin da yake zahirin shi ba za ka ɗauka zai iya yin wani abu ba ba zai iya irin wannan shi dai kotu wato kotu bai san ko sai abin da ya bayyana kawai an gane zahirin abu zai za a aikata shi za a nabi cewa ma ana basharu wa innakum taktasibuna ilayya yace ni dai mutum ne ko kuma kuna kai ƙara zuwa gare ni wala alla ba'da kuma an yakuna alhana bi hujjaji min ba'd fa aqdi lahu bi nahwi ma sami'tu aw kama kala ila dayan ku ya zama ya fi ƙwarewa wajen magana fiye da wani an ce dokin bai baki ya fi gudu to kila ɗayan ku ya zama to ya fi kwarewa wajen magana ya fi balaga da zalaka fiye da wani sai in mai hukunci da misalin abin da ya faɗa in goyi bayan shi sai ce fa man qadaytu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma asna'u lahu qid'atan min an-nar duk wanda na yanka mai haƙƙin dan uwan shi na bashi ya san ba haƙƙin shi bane na bashi na ce nashi ne na yanka mai wutan jahannama ne na bashi kaga shi kotu takan yi hukunci da zahiri zai iya yi wa wanda aka ba haƙƙi ba shi ne da gaskiyan ba zai yi yiwa wanda ya karbi abin ba nashi bane na wancan ne saboda wancan bai iya bayani da kyau ba shi wannan ya kuwa wayo da dabara na bagana shikenan sai aka ce ne da gaskiya wancan ba shi da gaskiya saboda alkali ya yi aiki da zahirin abin da ya bayyana amma kuma gobe kiyama fa akwai kallo an gane wannan ko to shi ne cewa wato fa wa inna ma akuzukum al'an bima zahara lana min a'malikum kawai za mu kama ko ne yanzu da abin da ya bayyana gare mu daga cikin ayyukanku mai tufa ya kawo mutumin da ya saki matar shi kuma ya ce shi bai sake ta ba ya sake ta saki uku mace shi bai saki ba kuma tabbas ya gaya mata cewa wallahi na sake ki saki uku ta ji abin sosai da aka je kotu ya ce shi bai san da wannan magana ba ce ya za a yi shi ma hukace da zai saki matar shi ya kalli fuska na ya da bai saki billahi da zikiriya ne akwai mutane irin wannan an gane kuma abin ba a fuska yake ba to kaga irin wannan ta tabbatar ya sake ta amma kuma ya rantse a gaban kuliya bai sake ta ba to yanzu alƙali ya zai alƙali ya san daidai ya zai yi alƙali sai ya aiki da zahirin abin da ya bayyana shi alƙali a wajen babin alƙalanci kenan ba da dai dole ne yanke hukunci shi alƙali ne abin da za a yi da ya ce bai sake ki ba a tunda kin ce ya sake shi mu ya ce bai sake ki ba za mu saurari maganar mijin ne ya rantsa bai saki ba kin kawo ƙara ta alal muddahi wal yaminu ala man ankara kin ce ya sake kawo shaida ce ai ni da shi ne a cikin daki ba shaida yake a sha ba shaida to kai kuma rantsi ce na rantse da Allah alƙali billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi ba sake ba in na sake Allah ya tsine mu kuma ya kace to ke jihar da tsinuwa ko ma kawai kace alƙali na koma ba ci gaba da zina ce ai yi abin da ya bayyana ya ce bai sake ki ba don alƙali ya ga akwai shubha da ki to shawarar da zan baki in kin je ya kira ka je in kin tabbatar ya sake ki to ki aikata duk wani abin da zaki na ɓata mishi rai zai sake ki an gani? kike ana zaune gidan aure ya kawo naman kaji da idi da ya yanka kaza ya ce a soya mai sai da za a siyo gishiri buhu daya bayan an gama soya ana cikin abin da zuba a cikin man ta soya ta soya mai eh, nama kuma ta tsoko ta kamo yaji miya ta sa yaji ta gishiri ga yaji bawan Allah ya kwaso abokan shi yana irin murna za a zuwa cin abinci dalla a zuwa ci kunya ina ba san gani kuma ta tashi yin wulagancin ma bari sai sun taru bayan ta yi girkin ga girkin ba daɗi sannan ta leko ta windo ta ce ku nawa ne ku ka za ce to ga cokalin ta je hoto gaba ɗaya ta je ne ba da nan wajen ta wulaƙanta shi ta bai wani abu wanda zai ji haushi ya sake ta an gane to irin wannan wato ma'ana ta aikata ta abin da za ta yi in dai ba wai saba ma Allah bane dan ya ce ta tunda ta san cewa ya riga ya kace ta amma babu shaida a kotu an gane kasa saka mai jiki a matsayin shi na mata tunda dai ta riga ta tabbatar da al'amarin eh ga yadda kotu ke hukunci kana hukunci da zahiri ne ko ba lalle bane zahiri ya zama gaskiya da wasu a shekara kuma na wuri kuma su samu wani haƙƙi na ba zai rasuwa to da alƙalin ya zo muka cire a cikin kuma ya kan ba wannan haƙƙin da zai rasuwa haƙƙi da gaskiya yawwa sai alƙali ne kuma ne za ku zo sai ke yace dan ka cire ke ma za ka yi gidaje yace dukan ba ka yace ya yi kai da fara yi yake da bala'i ya ta na lokacin damana da lokacin rani da eh. lokacin tsari da zafi dan kake ki kaya ne ya da akan ka sai ya yi wani ya yi amma wasu irin da ne wani irin rufani na da yake amma ya yi to lama ne zuri ya maka ne shi ke nan kuwa ya wuce wata uku kuma hanyar da ke da wuce hmm. Allah ya kuri نعم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه to duk wanda ya bayyana mana da alkhairi za mu amince da shi kuma za mu kusantar da shi zuwa gare mu mun yi aiki da zahiri ne walaisa ilaina min sariratihi shay walaisa lana shay'un ba mu da wani abu na asirin shi dan ba mu san gaibi ba Allahu yuhasibuhu fi sarirati Allah zai masa hisabi akan sirrinsa abin da ya koya nashi Allah zai kama shi mu muna aiki da zahiri ne azhara lana su'an lam na'manu wa lam nusaddiqu duk wanda ya bayyana mana da mummuna abu ba za mu amince da shi ba ba za mu gaskata shi ba idan ka bayyana mana da wani mummuna abu ba za mu zo mu yarda da kai ba tunda zahirin abu mun ga mummuna abu ka bayyana da shi to wannan da shi za mu kama ka an gane ko wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya gaya mana cewa wato koyayyen al'amarin shi mai kyau ne duk mu ba mai yarda wannan ba to ina karanta aiki da shi ne kasan shi dan biriya <laughs> insha Allah shi ya wai lokaci yayi za tsaya nan نعم ta yi laifi ta tabbata ya da ku sai aiki da abin ta yi dabara yadda za ta aikata ta suke ka kata yadda da shi an ce tamna'u nafsaha wa la tuzayyanu wato ta hana kanta kuma kanta bai kwalliya la tuzayyanu na'am na'am eh ta iyayenta yawwa da jira wannan ya fitin da ya faɗa ce shi ba ba ta yi mun bai ba ta don ba ƙira ya rubuta ne ya manta ya ɗauka ƙira so ya je ya gane ya manta abin zai yi ɗaukar haka tunda ta gashi akan gado ne ta ɗauka wa shi da karanta ba wanda ya sa ta wannan in ta ga abin mijin ta ga dan mijin ta wasiƙa ta ɗauka ta ne ta ajiye shi na ka ajiye wasiƙa nan ga wasiƙan ka nan ka ta karanta duk wani abu wanda ba naka bane babu wanda ya da, ba ka duba amma saboda saboda gulma ta ɗauka ta karanta shi zai ja baka ta bayani a gane shi mijin in dai daga in dai ya rubuta ka abin ya daga cikin zuciyar shi kun ƙarya ya shi da Allah amma zahiri ya rubuta ya maka shi sannan babu sai eh eh kwarai da mutum zai iya yin duka zuci kuma ya fasa ya rubuta zai cika ya fasa bari shiga bayi in zo in dawo ina ga wani abu da ya shiga bayi kawai daga nan kawai sai aka bai waya cewa kwangilar shi ya fito sai ya fice daga daga nan bai baka suna da wani rubutu ba shi ya yi ya to ya da to ya ga mai sauri ba layi ake in ya baka lokaci shi ke nan to wani sai sauri ya bar abin ya manta da abin ga ɗaya zai fi ba saki ba ne insha Allah. shi ke da yana so ya fita ma bai da yanke hukunci ba sai eh, ya ga Allah shi taimake mu na Thank you. zama yin magana magana kan jama'a shelan jiko in dai har ya ji wannan abu ya tabbatar muryar shi ya magana ya gane sake ya tabbata a to ma'umarwacin da zama arziki da ke rago da malaman sun ce dama idan mutum zai shaida akwai sharaɗi na karɓar shaidar mutum misali ba haka nan kawai ake karɓar shi shaidar mutum ba an gari ba a karban shaidan mutumin da ake tuhumar shi da kiyayya a gare ka an gari idan ana tuhumar mutum ana ganin wane tsakanin shi da wane fa akwai alamar dan kiyayya to ba za a karɓi wannan shaida ba an gari ko kuma ana tuhumar ka da soyayya ga wani wane tsakanin ka da shi ka ba ce mahaifi ya shaida ga goyon bayan dan shi ya shaida ga goyon bayan dan shi za a karɓa? to ana tuhumar mahaifi da soyayya ga ɗan zai goyi bayan shi kan karya ne sannan wani ne kun taɓa neman aure tare da shi ka buge shi to sai wani abu ya taso sai zo ya shaida na sukar ka za a yi ta kuma wani ne wanda ɗalibin ilimi ne dan uwanka kuna karatu tare da shi kai ɗalibin ilimi ne kana karantar da irin abin da ke karantar da shi to sai ya zo yana so ya shaida ya sauke ka za a saurare shi ba a sauraron shi za a ɗauka cewa ya yi haka ne saboda hassada an fahimci wannan ko to ko su za ka duba a ah, da malam wani da malam wani ba duk malamai ne ba fage ɗaya suke wannan malamin balaga ne wannan malamin balaga ne suna karantawa a makaranta ɗaya to kila yana so ne a kori wancan shi ya tabbata a wajen kamar yadda ibn utami ya ce abin mamaki malamai ke yin wa'azi akan hasada amma kuma hasada ya fi girma kan malamai kuma an fahimci wani ko ce dole ne in kafin irin wanda ya faru a yi takatsantsan don wani malamin zai iya ajiye karatun saboda wannan hasadan ya bata wancan saboda yana a bata ya zama shi kaɗi za a rinka sauraro to irin wannan to in irin wannan shaida ya zo shaidan wanda ake tuhuman shi da kiyayya a gare ta ko tuhuman shi da soyayya ba za a karɓa ba amma in ba abin da ya haɗa ku za a amsa amma kuma idan mai shaida ya zama mubarrin akwai adili wanda yake mubarri wanda adalci ya kai inda ya kai in ya ba da shaida ga ainihin dan uwansa za a iya amsa sai dai in wani karina ya nuna kada amsa an gane Allahu a'lam eh aka bayani wani da ake yi. ya da ne wai darasi ne aka ba malam wannan karanta da tauhidi sai baya nan misali aka kawo sai kai aka zaka ce ka shiga aji ka karanta da wannan darasin sai ka ga kurakurai da yawa cikin abin da malamin ke karantawa to za ka iya gyarawa nan take a gaban ɗaliban ka gyara ko ya abin zai kasance hmm? eh, ya rabu malar zuru <laughs> da so daga inda suna muraja'a ne shawara in muraja'a suke yi wato tunda da mambara da aka kai sai ga kuskure sai ka ja layi a wannan kuskuren sai ya dawo ka gaya mai kamar ya ji shi kai sai ka fassara karatun da ba wanda bai fassara ba shi kurakuran da ya yi wajen da kai mura da aka ji ya dawo ka ci ga wasu wurare wanda domin da kuma da shi da ne da kare ne kima ga wani abin kuskure da kai da shi ya gyara ya alkhairi da ɗaliban su gane cewa malam wani ya malam wani ilimi malam wani ya gane malam wani bibiya ba eh wani malami ya shiga aji wani malami na karantar da nahawu a wata makaranta fara na ba da da yin wannan abun ba wani irin irabun ba ta kuma ganin ma irin irabun malami wallahi gashi ya rubuta a allo sai shi wancan bawan Allah sai ga wannan irabun ya ga irabun shine yayi sauri yake kira ya kira wani bawan Allah ya kira na gaba da shi malam ku da kuka ce da ilimi amana ne malam zuwa yi. sai malam ya shigo malam ya ga ya ga irabun nan kuren ya yawa wannan wazir malamin nahawu ne wanda bai ba ai duk cewa malamin nahawu ya kamata shi ya san wannan ashe kwata kwata bai da san nahawu wannan wala shi ne tabi ya gani shi shi mu wancan ko ya rikice da kawai sai kawo magana gaban ɗaliban shi malam kaga wannan cin amana ne ya shi a fa irin wa'annan karantar da nahawu kaza kaza kaza duk shi ɗaya malamin ce a'a ka je ka zo sai ka ka zo ka ci ai kila wannan bawan Allah kila ya kwafi wani abu ne irin shi da gari ba kawai ka ji kamar wannan magana kila ya kwafa da ido da gari dan kasan wani lokaci mutum yana cikin damuwa ko tunani sai gaba sai shi wancan da sai kira ne ba a maka suna amma kuskure a tsaye da za a gyara cikin hikima yana za a gyara suna an gane ba fannin ba ne a cire shi da hikima amma an za a cire shi ma kan ma gane kuskure ma yi da akwai wani darasi wanda aka gani mai muhimmanci wanda za ka yi amfani a wajen eh shi ne dama ka taɓa yin magana ko darasi da a tura shi wani darasi sai a kwashi a ba wancan ba tare da ma ya san dalilin kwacewa ba shi ne ba araba lafiya amma ɗalibai kana cin amanansu yawa ka yi irabi ba daidai ba ka san kai jami'i ne na nahuwa a kuma kana karantarwa za mu canza ka ba zaman lafiya sai matsala an gane to irin wannan dole ne wani lokaci a yi ta amfani da hikima musamman a irin wannan zamani namu wanda mafi yawan mutane ba dan Allah suke yi ba sai ga mafi yawan al'amura dan abu kadan zai janyo matsala matsalan da zai zo ya zama to ya cabe gaba daya ha Allah shi ke mu subhanakallahu wa hamdi, ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.